mai kare ragar kungiyar da ta lashe gasar cin kofin duniya da aka kammala a baya bayan nan na bayyana damuwarsa saboda jera shi da aka yi da fitattun 'yan wasa guda biyu da aka sani a duk faɗin duniya wajen karɓar kyauta manuel noah ya ce ragowar 'yan wasan biyu wato cristiano ronaldo da messi sun fi shi ta goma shi wajen cin kofin ballon d'or golan na kasar jamus ya fice ne saboda sauya ayyukan gola da ya yi wajen nuna kwarewa da kuma iya dukan kwallo bugu da ƙari shine kare ragar jamus a lokacin da ta ci kofin duniya a baya bayanan da kuma kungiyar bayan munich a lokacin da ita kuma ta cinye gasar champions league amma dan wasan baya tunanin zai ci kofin saboda fitattun 'yan wasa wato ronaldo da messi da aka jera shi da su Manuel Noah ya ce yana alfahari da kasancewa cikin jerin suna waɗanda za a baiwa wannan kyauta, amma yana tunanin an fi sanin ragowar 'yan wasan guda biyu a daga duniya.